Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Amincin Allah da rahmar bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u Irma sunana ɗauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 inda ake sanar da Gimbi cewa an ɗaura mai aure da Rumana ta shaƙi wuyan Awaisu. Ku biyo ni. Fincikota ta ji an a fusace ta waiga ta ga waye ta ji saukar mari. Anti Baraka ce da wannan aikin baƙin halin Gimbi ya kai ta ƙarshe maƙura duk da kasancewar ta mafi haƙuri a cikin 'yan uwanta. kumatinta ta riƙe don ba ƙaramin shigar ta marin yi ba. Ta kalli Awaisu da ke tsaye ya rasa yadda zai yi. kunyar a ce matarsa ce ke wannan aika-aikar da ɓacin rai su ne suka cika zuciyarsa idanunta babu hawaye ko kaɗan tun da shi ma kuka wuri yake samu abban Harris, yanzu ka yarda da abin da na faɗa maka ko mutanen nan sam ba sa ƙaunar ka shine saboda su rasa yadda za su yi su rinka tatsar ka suka haɗa ka da rumana wai rumana yarinyar da ba haihuwarta ba uwarta ma a idonka aka auro ta gimbi kada ki gura haƙurina, wallahi ban taɓa sanin cewa akwai ranar da zan yi nadamar watsawa yaya harisu ƙasa a ido a lokacin da ya nema min aure na bijire mai ba sai yanzu cewa awarsu yana ɗaga murya dama har wata matar ya taɓa sama maka hasashe na bai zama kuskure ba da na ce kuɗin ka suke nema wato ya so baka wadda za ta rinka sata ta kawo maka sakena hannu ya kai zai daki koma ina ya samu a jikinta harisu ya rike A waisu, kada ka yi abin da nan gaba za ka yi da na sani. Ka tuna akwai rabo a tsakaninku, bai dace ka dake ta ba. Har huci yake yi, ya dube ta yana kallon kowa daidai. Ki tashi ki kama hanya, ki koma Abuja, ki jira sauran abin da zai biyo baya. Bayan cin amanar da kika yi min, na haɗa ni da 'yan tsibbo. Ga mamakin kowa, durƙusawa ta yi a gaban mamu, za ta dafa ta. ta yi saurin janye jikinta sai ga wasu zafafan hawaye suna ambaliya kamar famfo a idanun gimbi mamu dan Allah na tuba ki yafe min duk abubuwan da ake zargin nayi miki na ji na karɓa amma ki yafe min in dai dan wannan ne aka sa ya auri rumana ni ko me kike so daga yau na ɗauki alƙawarin yi miki in dai zai sake ta mutuwa ce kaɗai za ta raba ni da rumana ki sa wannan a ki gimbi A Awaisu ya bata amsa tashi tayi tana share hawaye wannan cin mutuncin da ka yi min na rantse maka sai na rama yau ba dan rumana ka aura ba da ko ka ko ka so sai ka sake ni to amma abun kunya ne a gare ni aure na ya mutu akan wannan yarinya da bata gama zama mace ba banda son zuciya irin naka da na iyayenta ina za ka kai ta Baba Hura ce wannan karan ta daka mata tsawa wanda yasa ta fita daga falon ran ranta yana ƙuna ɗakin da ta sauka ta shiga ta harhaɗa kayanta cikin sauri ta janyo akwatin tsakar gida buɗar bakinta ta soma kiran yaranta har bari mu koma gida ko meye zan yanka domin canza maka suna sai na canza don ba za ka tashi da sunan makiyina ba daga falon suka ji tana kiran 'ya'yanta awaisu ya taso da sauri tare suka to da sa'anninsu na gidan saboda dama wasa suke yi a can baya ku wuce ku ɗauko kayanku tafiya za mu yi ta faɗa fuskar ta babu alamun wasa amir ne ya ce shi dai a nan zai yi hutunsa ai kuwa ta surfa masa na maguzawa za ta huce haushi a kansa awaisu ta gani ya ce yaron su koma ciki ni da 'ya'yana ta yaya kake so na bar su a gidan nan ganin suna kallon su da fargaba a idanunsu ya sa awaisu cewa haris ku tafi ciki kun ji irin zazzabin nan da mu'allim ya taɓa yi yana ta surutu Shi ne ya kama ta yanzu za mu je asibiti daga nan a mayar da ita abuja mu kuma ranar sunday sai mu tafi tare ko da tausayin mahaifiyata, tasa da ƙannansa suka koma har suna yi mata sannu buɗe baki ta yi za ta fara masifa a wai su yi mata wani irin kallo duk rashin kuryarta sai ga bakin hangami a iska ta kasa furta ko da kalma ɗaya matsowa ya kusa da ita har da ɗaukan akwatin saboda yaransa da basu yi nisa ba sannan ya rage murya yadda za ta je kada ki yi yunƙurin ɗaga murya a gidan nan wallahi zan baki mamaki ki duba ciki da waje ba mai ƙwatarki idan kika shigo hannuna domin kin gama ɓata rawarki da tsalle a idanunsu bata iya sake tanka masa ba ta bi bayansa har mota direban ya kira gefe ya ja masa kunne sosai akan cewa kada ya kuskure ya tsaya ko ina sai abuja sannan ya ƙara da cewa idan sun isa ya karɓi makullin motar gimbi ya ce zai sha mata mai idan ta bayar ya haɗa da na motar da suke zuwa ya tafi kada ya dawo gidan su ya neme shi da kansa direba mamaki ya ishe shi amma bai ce komai ba dama ba daɗewa ya a gidan ba bai san me tsakanin ma'auratan ba Maya Awaisu ya zauna kusa da Gimbi ya zaro kuɗi ya danƙa mata. Ga wannan ki riƙe, ko buƙata za ta taso miki kafin na dawo. Sannan na ji labarin za a fara wahalar mai. Na ce Gambe ya tafi da motar ki ya sha miki mai idan kun isa. sannan ba na so kina tada hankalinki don kin san ba na jin daɗin ki a haka ki tafi kafin na san yadda na yi na kawar da matsalolin da ke son raba mu ɓacin ta ji ya fara sauka kaɗan saboda a tunaninta ko akwai sauran asirin da yake aiki a kansa ba dai ta ce komai ba don burinta kawai ya fita daga motar ta kira obi sallama ya yi mata har da sakin fuska ya koma cikin gida yana fita ta kira obi ta juya harshe da turanci tana kuka ta faɗa mata me ya faru Obi ma a spika ta sa wayar ita da Rita suka yi dariya mai isar su sannan ta ce za ta jira ta idan ta dawo su koma wurin boka. Har tuna mata take yi ta san dai aikinsa babu wasa kaifi ɗaya ne. Gimbi ta ci kukanta dai kafin su isa. Kamar yadda aka umarci direba ya karɓe makullin motarta da na wacce suka zo ya yi tafiyarsa. Da su ya koma ciki sun ci gaba da tattaunawa inda 'yan uwansa mata suka nuna tsoron kada Gimbi ta koma wurin da take karɓo kayan asirinta. Nan ya faɗa musu umarnin da ya ba mawa gamba direba da kuma kashirin da yi wa mai gadin gidansa a waya akan cewa kada ya bar kowa ya shiga ko ya fita daga gidansa har sai ya dawo. Baba ta ce duk da haka ya tashi tsaye sosai da ibada saboda ta nan ɓangaren ya yi raunin da aka samu raba a kan shi. Duk da ta san cewa asiri gaskiya ne bayan nan suka ce ya kamata a je har gidan su gimbi a faɗa wa iyayenta abubuwan da suka faru Awaisu ya ce dama ya yi niyyar idan ya koma ya je. Ba a yi haka ba, wannan ba maganar mutum ɗaya ba ce. Idan ka tashi tafiya sai mu tafi tare har da Harisu ko wani cikin kawunnan domin su ɗauki zancen da mahimmanci, in ji Anti Baraka. Mamu da Baba ne suka yi ta saka musu albarka, sannan suka tashi domin yin sallar la'asar. Kafin su fita, mama uwar gidan Haris tana dariya ta ce, akwai fa amaryar da bata san an aurar da ita ba. tsokanar awaisu suka fara har suna cewa ya tsaya su gaisa da surukinsa suna dariya ita dai maman rumana ficewa ta yi ko ita ba za ta iya kishi da gimbi ba rumana auren nan dan dai kawai an fi ƙarfinta ne amma tana jin tsoron yadda za a zauna Ga shi bai saki gimbi ba kamar yadda ya ce za su zauna tare don ya rama abubuwan da ta yi masa shine kawai zai sa ya huce kowa ya fita daga ɗakin ya rage daga awaisu sai harisu wani nauyin yayin nasa yake ji yanzu harisu ya kula da shi ya dawo kujerar kusa da tasa menene yake faruwa a waisu iska ya ɗan fizzar yayi dan allah hankalinka ya kwanta da auren nan wallahi ba na son abin da zai zo ya taɓa zumuncin mu ko kaɗan zulumi da fargaba ya gani a cikin idanun ƙanin nasa da farko shi ma auren nan bai wani kwanta masa ba amma yanzu ya ji daɗin wannan haɗin A waisu, abu ɗaya kawai nake so ka faɗa min, shi ne ka na saurin amincewa da auren. Abin mamaki ga Harisu, gani ya ƙanin nasa ya ɗan dukar da kai kafin ya bashi amsa, abin da ban taɓa tsammani ba ne ko a mafarki. Yaya shi ne nake ji, so, so, <laughs> shiru ya yi ya dafa goshi ya ɗago kamar zai yi kuka. Kunyar kafa nake ji dai. Harisu ya kwashe da dariya irin wadda Awaisu ya daɗe bai ga yayi ba. Kamar yadda aka ce shiru ko kunya a wurin budurwa amincewa ne, to kai ma kunyar ka ta cire min da kuma damuwar da nake ciki. Na ji cewa kai ma ka amince ne. Na san Awaisu a matsayin ƙani, kuma ɗan uwa na gari, fata na ka zame rumana, abokin rayuwa na gari. Na sani ko babu ni iyalina ba za su taɓa ta gayyara ba idan kana raye. To menene abin fargaba? idan kana auren 'yata. Shi dai a su godiya ya yi wa yayan nasa sosai suka tafi masallaci. Wurin biyar da rabi na yamma Rumana ta dawo daga gidan kitso. Ana mata faɗin daɗewa ta ce ƙawayenta na firamare ta haɗu da su a gidan suka tsaya a hira. Sai da ta ci abinci aka kira ta ɗakin mamu bata kawo komai ba ta tafi. Da shigarta ta faɗa jikin mamu tana murnar ganin ƙara samun lafiyarta. Baba ta ce to tashi dai kada ki karya ta baba ta ce rumana kin tuna duk wahalhalun da kuka sha da mama abuja ko ta ce e yaushe zan manta a dalilin haka kawunki ya ƙara aure yau ɗin nan kuma muna fatan wannan karan insha Allah an dace da matar ƙwarai baba tana magana tana kallon yanayin fuskar rumana murmushi ta yi mai nuni da farin ciki dama jiya ya faɗa min zai ƙara aure ashe abin ya matso haka ye za mu sha biki tashi ta yi za ta fita ta yi wa sauran 'yan uwanta shela baba ta ce ta da ta zauna a ɗofani take don sauri take ta samu ta fita ta kai musu labari dole su yi shagali wallahi ko don ta ƙona wa gimbirai saboda bata san gimbi ta tafi ba na san ba za ki so mamu ta sake zama irin na da ba a gidansa ko ita kaɗai ba da gimbi rumana ta firfito da idanu tana kallon baba kafin ta dafa ƙirji a ɗan so ba dai abuja kuke so na ƙara zuwa ba ni wallahi ba zan koma ba wani irin zance ne haka ina magana kina cewa ba za ki koma ba baba ta faɗa cikin faɗa kafin ta ƙara cewa komai rumana ta tashi tana bubbuga ƙafa ta fita daga ɗakin ko dukanta baba za ta yi ba za ta yadda ta koma abuja ba waye sani ma ko matar tafi gimbo mugunta mama ta kalli baba ta ce gashi nan kin ce na bari ki faɗa mata har ta tafi ki faɗa ba sai ƙara hargitsa mana ita da kika yi riƙe baki baba ta yi to ni dai babu ruwana kuma iyayenta kuma iyayenta sa ƙarata wannan yarinya da gani za a yi daru da ita tunda ta shiga ɗaki take ta kumburi ta ƙi fita falo bayan isha ƙanwarta hafiza ta sanar da ita babansu yana kiranta a ɗakinsa tashi ta yi da ƙudurin ko me zai ce za ta dage ba za ta koma abuja ba mamanta ta gani a gefensa fuskarta babu wata walwala zama ta yi ta gaishe shi Rumanan baba, kuna magana ashe ɗazu. Baba ta ce baki gama ji ba kika tashi. Kuka ta so mai yi masa, dama plan ɗin da ta yi kenan ta yi ta kuka tana roƙon sa ya bar ta a nan. Baba bana na son sake zuwa abincin nan ne. Na ji rumana, amma ai baki tsaya sun miki cikakken bayani ba. Ɗazu auren da ke aka haɗa. Zama ta yi da ɓas daga ɗan durƙusa da ta yi baba ni. Mene kuma za ka min aure? shi wannan ɗan baban bayan gidan Allah ba na son sa kuma ko makaranta ni ban gama ba kuka ne ya kwace mata ta tashi ta fita muryar ta har ta so makara da gidan ta shige ɗakin su da kuka Harisu ya kalli mamanta ko sunan mijin ban faɗa ba ga ta tashi da alamun rashin damuwa dan ita fa auren nan bai yi mata ta taɓa baki ni me nawa a ciki kusa da ita ya koma ya rungu mota kin san ina alfahari da ke saboda sauƙin kai shi yasa ka cutar min da ya ta amsa mai da hawaye yi haƙuri na san ko ba gimbi yake aure ba dole abin nan ya zo mana wani iri amma ki tautata zato ga Allah insha Allah auren nan alkhairi ne wayar sai ya ɗauka ya kira a waisu ya faɗa masa yadda suka yi ka tura a kira maka ita ka yi mata bayani da kanka a waisu ya kalli su baba da suka gama faɗa masa ya suka ƙare da rumana ɗazun Allah gani gare ka ya ce sannan ya fita ce a faɗa mata ta same shi a falon Harisu. Kukanta ne ya ƙara. Kukanta ne ya fara sanar masa da isowarta, ta shigo ko sallama babu. Wuri ya nuna mata a kujerar kusa da wadda ya zauna. Ta zauna idanunta a kumbure, ta sake fashe masa da wani kuka. Onkul, aure aka yi min, ta faɗa murya na rawa. Tausayi ya ji ta bashi, ki yi haƙuri. Kin san komai nisan lokaci dama, ta rana za ki yi aure. bakinta ta turo tana wani hawaye. to kuma ni sai a yi min auren dole ko karatun ban gama ba a wai su yi murmushi in dai karatu ne zan bar ki kiyi ta yi har sai kin gaji dan kanki dagowa ta yi suka haɗa ido ya ji wani ta ya ƙara shigarsa ita kuwa murmushi ta ɗanyi Allah da gaske za ka yi wa kowaye mijin magana ya bar ni na yi karatu daga na ma ka roƙe shi ya sake ni kawai ta ɗan cije cikin takaici na so ba kowa ba ne mai nacin nan sai wannan ɗan abokin baba da na faɗa maka dariya a waisu ya soyi jin ta ce mai naci ba na fatan ki fito daga gidan mijinki in dai ba da sunan zuwa anguwa ba ko kin yadda zaki bi ni abuja duka biyun babu wanda ya yi mata amma idan ta tuna yadda ta tsani yaron nan mai naci sai ta ji gara abuja to amma don allah onkul idan an je Abuja ka damƙa ni a wurin anti amarya <laughs> uhm, uhm. umurma na kenan wato anti amarya ko don iya haɗin baki ya yi dariya yana kallon yadda ta haɗe fuska ita da gaske take goge hawayenta ta yi ta tashi to yaya sunanta umurman harisu sa'ad idanunsa ya kafe ta da su yana kallon ta babu alamar wasa jikinta tuni ya fara wani irin rawa ni rumana sai da ya tashi tsaye ya runguma hannuwansa a kirji sannan ya gida kai ke rumana wai me yake faɗa ne kanta ta nuna da hannu tana masa kallon rashin fahimta uncle ni ka aura inna lillahi kafin ya ankara ta yi hanyar fita daga falon da saurin sa ya isa bakin kofar ya rufe ta da kafarsa tare da riko rumana kuka ta fashe masa da shi tana kokarin kwacewa rungume ta yi yadda ba za ta iya kwacewa ba tana kuka tana maganganun da baya fahimta sosai Uncle! ba zan iya ba ka rufa min asiri wayo Allah na he kalli ka gani fa ni ce yar karama da ni hannu ya sa akan bakin ta yace man, everything will be okay I promise tun tana kokawa na son ta kwace daga jikinta tana kokawa da shi har ta zo ta haƙura ta daina jiya ta daina ƙoƙarin ƙwacewa, sai ajiyar zuciyar take yi lokaci bayan lokaci tausayi rumana ta bashi sosai sai dai kuma baya jin zai iya rabuwa da ita a yadda yake jin soyayyarta a ransa cikin 'yan kwanakin nan komai na ta birge shi yake yi hannunta ya kama suka koma wurin kujera da ƙir ya samu ta zauna kanta a ƙasa ta ƙi ɗagowa ɗago ki kalle ni ya ce yana leƙen fuskarta maimakon ta ɗago sai ta cusa kanta tsakanin cinyoyinta gabanta yana tsananta bugu abu ne kamar a mafarki wai unkul awaisu ya zama mijinta Ƙyale ta yayi don ba son takura mata. Ki daina kukan nan, kada ki fita ido a kumbure, just calm down. Idan kin samu natsuwa ki shiga ciki. Zumbur ta miƙe suka haɗa ido ta yi saurin kawar da fuskarta. ta banda kumburi sun yi ja sosai. Kafin ya sake mata magana ta fice da gudun ta, don ma kada ya sake tsare ta. Komawa ya yi ya zauna ya sa hannu yana matsa gefen kansa da yake masa ciwo. abubuwan da suka faru da shi a tsokin kwanakin nan sun ɗaure mishi kai haka kuma da su yake kwana yake tashi rumana na fita ta tafi ɗakin mamu ta tadda su tare da baba tana shiga ta faɗa jikin baban ta fashe da wani irin kuka bayan ta baba ta yi ta shafawa tana ta ta mama ita ma rarrashin nata take yi ta ɗauki lokaci aka kafin ta ɗago kanta baba don Allah ku ce ya sake ni ta yaya zan auri onkul dan Allah wani hawaye ke bin kumatunta ta rinka jin wani iri a zuciyarta haka take faɗi tana kallon kakannin nata da ido kul romana kada na sake jin zancen saki a bakin ki, cewar baba ni wallahi ba na son aure yanzu yanzu sai a yi ta cewa na auri ƙanin babana kuma ma ko sansa ba na yi a billahi baba ta faɗa tana doke bakin romana Bara baki ta sake yi mamu ta janyo ta jikinta mamu ta ce rumana ba kya son sa to babu mai yi miki dole dan kunya ta ji ina son sama na mamu amma ba son so ba dariya suka soyi su biyun sannan mamu ta ce to wanne kike masa ban san me ya son so ba ina nufin ina son shi amma ba na soyayya ba ta ƙare a hankali muryarta ma ba ta fita sosai saboda yadda ta ji kunya abin da take faɗa Baba ta riƙe haɓa, gaskiya akwai rigima, don ta yi zaton rumana ta fi haka wayo. Sai gashi ta gane har yanzu tana da sauran wauta. Wai son so, saura son ƙi. Rarrashin taskarin ƙai da ban baki don rana a ɗakin ta kwana. Washe gari ko alamun awaisu bata gani ba, ashe ya tafi gaishe da dangin maman Rumana. Tunda su san da auren ba, shi kuma Lahadi yake son komawa. Da ƙanin Malam Sa'ad baban Haris da kuma ƙanin mamu suka je sanar da kakar Rumana na wurin uwa domin fita haƙƙinsu tunda abin ya zo babu shiri ba su sani ba. ‘Yan uwanta sun yi mamaki sosai amma sun sa albarka tunda an riga an ɗaura sai fatan zaman lafiya. Gimbi ta gama shirinta da sassafe ko ruwa ba ta iya sha ba ta fito tana neman kitsin mota sai dai babu ko ɗaya. Tunawa ta yi da ta ba wa Gambo direba ta fita ta tambayi mai gadi ko ya bashi da ya dawo da motar nan ta ganta a cikin gidan mai gadi ya ce ai bai ma fita da ita ba tun a jiya abin da ya bata haushi ta kira wayarsa ya fi a kirga amma ya ki ɗauka matarsa har cewa ta yi ya ɗauka mana matar oga ce ya ce umarnin oga yake bi iyakar ƙulewa, gimbi ta yi gashi tun a hanya take kiran obi da rita ba ta samu da ta dawo gidan bata ga rita ba duk ta damu shi yasa duk irin gaje da ta kwaso ko rintsa ba ta sami yi ba saboda tunani tsaki ta ja ta nufi gate tana ta masifa isar ta ke da wuya ta ce mai gadi ya fita ya nema mata tasi ya sun kuyar da kai oga ya ce kada a bari ki fita har sai ya dawo kallon rainin hankali ta yi masa sannan ta daka masa tsawa za ka buɗe min ko sai na sa an kore ka a yau ɗin nan matsawa ya bata wuri ta je ta ji kofar garkama da kwaɗo a fusace ta koma ciki tana ta kai kawo da ta gaji ta sake dawowa ya kuma tabbatar mata ba zai buɗe ba suna haka tana ta sauke kwandon zagi suka ji bugu tambayar ko waye yayi Lisa ta amsa Gimba har ta soma jin daɗi zai buɗe ta samu ta fita sai ta ga ya koma kan kujerarsa ya zauna kai malam baka ji ana buga ƙofa ne Oga cewa yi babu shiga babu fita ya amsa mata kallon mamaki ta yi masa ina jin baka gane ta ba rita ce mai aiki na hajiya ki hakuri. ko ki kira shi a waya ni dai abin da ya faɗa min kenan jikinta har tsuma yake yi don ɓacin rai ta kira a waisu lokacin tasowarsu kenan daga wurin kakar rumana za su tafi wurin da ya ajiye mota sai da ya bari ta kira sau biyar a jere sannan a na shidan ya ɗauka ina jin ki ya faɗa muryarsa na nuni da baya maraba da wayar abin da zaka ce min kenan bayan jiya ka yaudare ni ka sa na bada makullin mota ko wallahi baka isa ka ci mutunci na ba kai ma ka sani me dalilin kiran naki yanzu I'm busy sannan agogo sarkin aiki ba wani abu bane ka sa mai gadin ka buɗe min ƙofa na fita babu mai fita ko shigar min gida sai na dawo bacin ranta ne ya ƙaru to ka ce ya buɗe warita ta shigo Daɗi ya ji ashe matar da bai san daga ina ta samo ta ba ba ta gidan. Burmushi ya yi kafin ya ce, Wani abu ne haka Rita ɗin? wulakanci lallai a waisu. Dan na ɓaci ranta ta yi domin burinta ta fita da kanta waje wurin boka. Daga shi har dangin nasu sai ta mayar da su waina don juya su da za ta rinƙa yi. A waisu, ka ga na shanye duk wani abin da 'yan uwanka suka min, ka bar ni na je gidan iyayena mana. Shiru ta ji na ɗan lokaci bai amsa ba sai kuma ta ji ya siririyar dariyar da take matuƙar so a wurin shi. Kashe murya ta ji yayi yana magana ƙasa-ƙasa. Ashe haka kike da rigima my little princess don kina son tausa sai kin haye min cinya? Hannun da Gimbi ta riƙe wayar da shi ne ta ji ya fara kakkarwa kafin duka jikinta ya ɗauka wayar da kanta ta suɓuce ta faɗi a ƙasa ta tarwatse. kunnen ta kai wa duka tana son tabbatar da abin da Awaisu ya ce rintsa idanu ta yi tana hango rumana a kan cinyar Awaisu wani irin ihu ta saka na tsananin bacin rai Awaisu karyar ka ka haɗa ni da wannan efiriruwar yarinyar rumana rumana ta yi min kaɗan sai dai na yi da uwarta da ni kuke zancen duka sai na ba ku mamaki da ƙyar ta iya jin ƙafarta ta koma cikin gida bayan ta haɗa wayarta Rita ta dannawa kira tana ba ta sako zuwa ga Obi da bokansu. Shirin da ya ji daga ta ya sa shi kwashewa da dariya har idanunsa na ƙyalli. Mara kunyar ƙarya, ya faɗa yana komawa wurin mota ya shiga. Dama waɗanda suka zo har sun shige ganin yana waya. Gidajensu ya kai su tare da godiya da alkhairi da ya musu sannan ya tafi. A ɗaki Rumana ta wuni har dare ta ƙi cin abinci, mamanta ta yi faɗan ta gaji ta fita harkar ta, amma duk da haka ta damu gashi tun ba a je ko ina ba ta wani fice daga hayyacinta tun kafin ta fara zama da gimbi ma. da daddare a waisu da harisu shawarwari suka yi da iyayensu mata akan yadda za su gabatar da komai na lamarin gimbi da sassafe za su tafi abuja tare da harisu da anti baraka ya so ganin rumana amma baya son zaƙewa duba da rashin walwalarta tun bayan da ta samu labarin shi ne mijin ajiye komai zai yi yanzu sai ya koma Abuja ya yi 'yan shirye-shirye da bincike a kan Gimbi. Ranar Lahadi ƙarfe takwas na safe sun gama shiri yaransa su ma sun yi wanka sun ci abinci ana ta fitar da kayan mota. Awaisu yana son ganin Rumana amma ya yi wuri. ɗakin babu ya je yi mata sallama ya yi sa'a rumana tana kwance a kan gado ta ne jikinta da bargo ya san mai yiwuwa baba na tare da mamu ya ɗan yi murmushi sannan ya ƙara sa bakin gadon ya zauna. Yana zama ya ji alamun rumana ta ɗan matsa baya, ya yi murmushi wato ta ji shigowarsa. Ashe tun kafin ya shigo ta biyu baccin ƙarya ta yi saboda shi. Kamshin turarensa ya mamaye ɗakin, a hankali ya buɗe bargon. Saitin fuskarta da take kallon bango ta juya masa baya a saitin kunnenta har tana jin numfashinsa ta ji ya soma magana a hankali. Ki kular min da kanki. sai nan da wata ɗaya zan dawo insha Allah idan kina buƙatar wani abu kada ki tambayi kowa ki kira ni a takure take sosai ga wani sabon yanayi uncle ya wani zauna kusa da ita haka hannun ce lalubo ya ɗaura mata waya a kai ya ce akwai kuɗi a ciki kuma na saka miki numbers ɗina zan jira jiran wayar ki ta tambaya ta yaya hanya ji tai kamar ya sake kwantowa jikinta ta kuwa rantsa ido tam wani murmushi ya yi ganin yadda ta yi masa kyau ya ci gaba da magana a hankali zan koya miki yi min son so kamar yadda nake yi miki idan kin dawo Abuja bata san lokacin da ta buɗe ido ba tana mamaki ko su baba ne suka faɗa masa kamar ya karanci me take tunani ya ce idan ba za ki rinƙa yi min magana ba to duk wanda kika yi hira da shi zan roƙa ya faɗa min tunda kina min rawar muryarki na tafi wani gauron numfashi ta saki da ya tashi sake juwa yayi babu yi wa miji addu'a kina wasa da ladanki ki ko princess bargon ta ja ta rufe har kanta sannan kamar ba za ta yi magana ba ji ta ce Allah kiyaye Bitayi yana murmushi shi kaɗai yana cewa soon umma na very soon zan koya miki karatun da ni kaɗai ne ya dace na koyar da ki. ita dai bata fito ba har ta ji ana sallama da su sannan ta ji alamun duka an watse daga tsakar gidan Tashi ta yi jiki babu ƙwari don babu abin kirki da yake cikin cikinta. Ta ɗaga wayar tana kallo, waya ce mai kyau ta zamani. Murna ta fara sai da ta tuna batun aurenta, cusa ta a ƙasan filo ta yi ta koma ta kwanta. Wurin ƙarfe uku mamanta ta leƙo kiranta, har yanzu baba ba ta ɗakin. Ko wanka ba yi ba ita tana fushin an yi mata auren dole. Ɗakin maman taje tana shiga ta ga Umma yayar mama da ke aure a Lagos da yake sun daɗe rabon da su haɗu saboda zamanta a Abuja. A kunyace ta gaishe ta. Umma ta ɗago ta ce ‘yata kamar ba amarya ba dukkin rami, Babu abin da take ci sai kuka yaya in ji mama. Umma ta ɓata fuska wai haka rumana? Bata jira amsa ta ta ɗauki plate daga kayan abincin da mama ta sa aka kawo mata. Ta zuba abinci sosai a kai. Ta saka cokali biyu ta ce su ci tare. Rumana za ta fara gardama mama ta soma mata faɗa. Umma ta ce ta tashi ta barta da ‘yarta. Ba musu ta fita, ranta duk a ɓace. Bayan ta fita ya rage su bi kawai. Da nasiha Umma ta samu suka ɗan ci abincin tare. Tana fakewa da hira, Rumana ta cinye fiye da rabinsa. Dama wayo ta so yi mata, suna gamawa ta sa ta je ta yi wanka. Ta shirya sannan ta yi sallar la'asar. Can yamma Umma ta sa Hafiza ta dama mata kunu ta shanye. sannan da daddare suka ci tuwo tare sai da suka gama umma ta kira ta ɗakin uwar ɗakin mama ta ce ta zauna magana za su yi rumana kin ga yanayin da aurenki ya zo ko an taɓo inda yake yi mata ƙaiƙayi ta soma sharar ƙwalla ba kuka na ce ki ba rumana ki ɗaga hannu ki gode wa Allah ko kin san mata nawa ne da kyau da ilimi da komai na tarbiyya Allah bai ba su mazan aure ba duk hukuncin Allah ga bawa alkhairi ne sai dai idan bawan ya bijire shiru tai tana sauraron umma rumana na ji labarin komai a wurin binta kuma na tausaya miki allah ya sa an yi bayan na zo gari sai dai ki sani damuwar nan da kike yi ita ce za ta sa mamanki ta kasa kwantar da hankalinta wanda hakan ya janyo ta kasa haƙura yadda babanki yake ta ba ta shawara shin kina son zama sanadiyar kawo saɓani cikin rayuwar irin yayinki ne a eh, sauri ta girgiza kai umma ta ce ki koyi haƙuri tunda girma ya hau kanki aure daraja ce da rufin asiri ga ma'auratan a hankali ta ce ko da mijin babba ne umma ba babba ba yaro ba su da bambanci matuƙar sun iya kula da tattalin iyalinsu ina so ki natsu ki sani cewa yanzu ke ba ƙaramar yarinya ba ce saboda haka ki ajiye duk wata wauta da shirme a gefe gimbi da zaki zauna da ita idan kika tafi a haka zaki kwashi ki a hannu rumana me zata yi in ba dariya ba jin wannan magana umma ta ji daɗin ganin ta ta saki ta hau bata shawara ta kwantar mata da hankali daga ƙarshe ta ce binta ta ce wai sai kin gama sakandare nan da kusan wata biyar zaki tare amma mijinki ya ce a can abuja yake so ki ƙarasa to ni dai na san a da ne ake irin wannan auren har ma a shekarar amarya lafiya ƙalau yanzu kuwa in dai ba so ake a kai ki da ciki ba gara a yi abin a sauwaƙa ki kawai ki koma gurin shi gaban ruma ne ya faɗi ta hau zara idanu ita ta mamanta da ana tarewa idan an yi aure Shi shikenan sai su zauna da ankul a waisu ita kan ba za ta iya ba umma ta katse mata tunani rumana ki sani Allah baya ɗora bawa abin da ya fi ƙarfinsa saboda haka ki kwantar da hankalinki ki fuskanci sabuwar rayuwarki ina so ki kiyaye idan an kai ki ko ruwa kada bi ta baki ki sha addu'a kuma kada ki kuskura ki yi wasa da ita sannan ki sani cewa kina da babban mukamin jan hankalin miji wato kyautata wa mahaifiyarsa ina mai tabbatar miki tun da gimbi ta wulakanta masa uwa yanzu ko fiye wata kika bata wallahi sai kin ƙara shiga ransa ina faɗa miki don kada ki sakankance wai baya son ta ko babu makamancin haka tsakanin mata da miji sai Allah sai ki gama jada mugun hali ko kasanta miji yana korafi amma ya kasa rabuwa da ita saboda aure rai gare shi maganganun suna ta shigar rumana har inda umma ta ce ta cire zancen saki a ranta ta karbi ƙaddarar ta hannu biyu idan ta yi haka da zuciya ɗaya to lallai za a wayi gari ta kamu da san abin da kamar wuya take ji amma yadda umar lagos take ta da bata baki yasa ya ji za ta iya ƙoƙari ta daure ta zauna da shi amma fa aje maganar aure a gefe ita kam bata girma ba gaskiya nauyinsa take ji su su sun isa ido na ganin ido yara suna ta murnar ganin gimbi amma ta ƙi kula su ko fitowa daga ɗakin ta kasa sai da suka faɗa mata da suwa suka zo ta fito babu shiri a falo suka haɗu A waisu yana cewa anti baraka ta shiga ɗaya daga cikin ɗakin baƙi zai kawo musu abinci su ci Gimbi ƙarasa fitowa ta yi ta rinƙa jan tsaki tana hararar su. Babu wanda ya kula ta sai Haris da yake kallon ta. Yadda take yi wa yayyen babansa yana jin babu daɗi. Ganin Awaisu ya yi hanyar ɗakinsa su ma kowa ya tafi masaukinsa ta bi shi ɗakin. Sai dai tana zuwa ta ji ya rufe da ki. Wanka ya fito ba daɗewa Gambo ya kawo abinci mai rai da lafiya da Awaisu ya ce ya siyo musu. Sannan ya ba shi makullan motocin. Duk yadda ta so ta yi masa magana ya gashi ba ta son ba su fuskar ganin yana mata wulaƙanci shi da yaransa da su suka ci abincin suka ƙoshi sannan kowa ya je ya kwanta washe gari kafin sha biyar rana sun fita Gimbi tana ta tunanin uban me ya kawo su gidan gidan su Gimbi suka je sun yi sa'a iyayenta duka suna gida bayan gaishe-gaishe Alhaji mai kuɗi bai ɓoye musu mamakinsa na ganin su ba saboda bai yi zato ba An ita ce ta yi musu bayanin dalilin zuwan nasu domin shaida har da hoton mama a asibiti ta nuna musu. Mama tana gani sai kuka idan ka ga mama a lokacin da wuya ka ce za ta yi rai. Shi kanshi Alhaji Mudi idinsa yi ina mai baƙin cikin gimbi tsantsace. Alhaji Harisu wallahi na ba ku wuƙa da nama. Duk abin da kuka ga ya dace ku yi mata domin huce wannan baƙin cikin ku yi. A matsayina na mahaifinta kuma na yi alƙawarin za mu je fika dubo mamu kuma mu ba su haƙuri ɓata musu zuri'a da muka yi mama kuka ne kawai ya ci ƙarfinta ta shige ɗaki ta bar su Allah ya isa bebi Alhaji Mudi ya jajanta musu sosai ƙarshe dai sun tsayar da magana akan su, za su je har gida su yi wa gimbi faɗa mamakin dalilin na ƙin ta ma suka yi a ransa ya ce idan har ya sake ta wallahi ta ci bulus ƙarawa gaba za ta yi wani mai rabon wahalar ya ɗauka washe gari da safe su harisu suka kama hanya suka koma duk bakin nacin gimbi fita ta gagara ga kuɗi ta tura wa obi masu yawa sun ce an karɓo magunguna amma babu damar kawowa gidan gimbi ta yi haukan ta yi borin duk a banza shi tsoro ma yake kada ta ɓata masa yara yau kanan su awai su biyar da komawa abuja rumana tana cin ƙosai bayan ta yi buɗe bakin azumin nafila da take yi ranar litinin da alhamis ta ji wayarta tana ringin Tun da ya bata wayar ba ta ba wa kowa namba ba kuma ba ta kira ba ajiyar da take yi kawai onkul ta ga an rubuta ta yi saurin yin baya kamar shine da kansa mama tana kula da yadda ta yi ta ɗan sha ta ce ta shiga ɗaki ta ɗauka mana gabanta yana faɗuwa ta ɗauka ta kara a kunnenta gabanta yana faɗuwa ta ɗauka ta kara a kunnenta a ɗan tsorace assalamu alaikum wani sanyi ya ji ya ratsa masa zuciya ya ɗan yi murmushi a ransa yana mamakin yadda yake jin rumana princess ba ki nema na ko har yanzu baki fara yi min son so ɗin ba ne ba amsawa zan yi ba tunda baki neme ni da kanki ba dama kina na yi na ji ko kina buƙatar wani abu murya can ƙasa ta ce babu komai I miss you wani faɗuwar gaba ta ji shi ma kuma sai da ya ji kunyar abin da ya faɗa mata amma sai ya samu kansa da son jin amsarta baki ji me na ce ba tunawa ta yi umar lagos ta ce mata ta karɓi ƙaddararta kuma ta yi wa awaisu biyayya buɗar bakinta sai cewa ta yi uncle i miss you too it ta kashe wayar ta dafa ƙirji tare da kurma ihu ita wallahi kwatanta ta soyi a zuciyarta ta ji ko nan gaba za ta iya faɗa mama ce ta shigo ɗakin da sauri ta ce me ya same ta Ruman ta dafa kirji ta ce babu komai. Tsaki maman ta yi ta fita daga ɗakin. A wai su kallon wayar ya rinka yi cike da mamaki kafin ya tashi ya buɗe wardrobe ɗinsa. Bika zai je gobe tunda zai kama Asabar ya dawo Lahadi. Kawai don ya ga Rumana. Masu kallon mu da sauraron mu. To, bari dai mu ci da bibiya mu ji wai har Rumana ta fara son a waisu ne?